yi saini ne ka yi saini eh. yanzu lokacin yin saini ne mashin ɗina ne yake ban matsala wallahi kaga tsaya tsaya dan Allah ina tambayar ka karfe nawa yanzu yanzu ne lokacin da ya kamata ka zo wajen aiki ko yanzu ne ya kamata ka je kai attending tun yaushe nake jiran ka a ofis baka zo ba har na fita na dawo baka zo ba to wallahi kaga malam ba abin da ya dame ni da matsalar mashin ɗinka ba kuma abin da ya damu kamfani da maganar mashin ɗinka mu aiki muka ɗauko ka kamana kuma shi muke bukata kamana ba maganar mashin kaga tunda na, na lura ka gaji da aikin ko ka zo mu je ciki na ɗauki takarda na baka ka rubuta da hannunka ka bar aiki a wannan kamfanin sai mu ɗauki wani mu saka a matsayinka in ma haka zan rasa aikin wallahi tallahi dan Allah ki haƙuri kake dade ita maka ki haƙuri yanzu ka san da haka yanzu ka san da haka zan yi to bari in gaya ma idan ragama gidanka tana hannunka ni ragama ofis ina tana hannuna ne haka ne gaskiya ne nan in ce da aka dauki loan aka baku da ku da kai da yan uwanka abokanan aiki kowa ya je ya bayar ana masa abin da ya kamata da shi yana ciyar da matan shi da 'ya'yan shi amma kai ka dauka ka je ka siya ka biyo ni